kowa a ciki na sani da yawan kun san yadda aka yi da mala idris abdulaziz da yake a bauchi an kama shi yanzu ba a tuhumarsa da cewa ya taɓa darajar annabi salama ana tuhumarsa ne da public disturbance kuma bailable offense ne laifi ne da in ka nemi beli za a baka amma kamar yadda ke samun labari daga bauchi famsek ya zo zai karbe shi an razana shi hakimi ya zo tunda su ne sharɗan an razana su su duk wanda ya karbe shi beli in kamar yadda na ji labarin gaskiya ne to dai za a kore su to kaga in dai gwamnatin Bauchi take yin wannan to gwamnatin Bauchi ba daidai take yi ba ta kyale shari'a ce aikinta amma yin waɗannan abubuwan yana nuna cewa gwamnati sai kawai take faɗa dawa dawa Idris Abdulaziz kuma ta goyi bayan makiyansa kuma tana so ta cutar da shi ta azabtar da shi da gaskiya ne abin da ake tuhumarsa sai a kai shi kotu in hukuncinsa ya tabbata sai a mai hukunci in hukuncinsa bai tabbata ba sai a kyale shi amma abin da suke tuhumarsa sun san ba zai yi ba to da haka dai yanzu abin da hoton abin yake nunawa gwamnatin bauchi ita ce take mai take rigima da idris abdulaziz saboda shi a zamanin takarar gwamna air marshal ya bai yi ƙaura ba kuma in mutum ya zaɓi ɗan takarar da yake yi ya yi mai laifinsa a ciki section 40 na 1999 constitution ya ba kowa dama ya je yi political party da yake so zan yin pdp zan yin apc zan yin abga ba ka da dama ka zo ka sami ni ayakar makan lahu banda irin ku sa a kodin su ayakar makan lahu bai kamata ka shiga ba bai kamata ka shiga ba in ce a zaɓi mutumin kirki bai kamata ba kawai ka kyale wai 'yan duniya su zaɓi muku shugaba kuma shugaban in ya tashi ba za a ce a akar makalla wannan shugaban kai ba zai mulke ka ba mu zai mulka kowa yana da yancin ne siyasa kar waɗansu yara marasa tarbiyya kawai su razana ka ce kai ba za ka yi ra'ayinka ba in kana son kai NNPP ka je ka in kana son APC ka yi in kana son kowa kake so ka je ka kai dai ka sani cewa duk abin da kake yi Allah ya yarda da shi mama ba kan zalunci ko neman duniya kake yi ba ba za ka cutar da musulmi dan uwanka ba ba za ka razana shi ba haka Idris Abdulaziz bai yi kuskure ba da ya je ya zaɓi wanda yake so ya zaɓa ba kuskure bane a Najeriya kowa yana da yanci naka gwamnatin tsoron Allah ita gwamnati tana da tenor shekara hudu ne ko takwas duk azabar da mutum zai muku duk talauta ku da zai duk tsanani da zai kawo a ƙasa shekara takwas ne dole ya tafi dole ne sai ya tafi duk tsananinka da rashin jin maganarka to sai ka tafi kuma wasu za su zo fetur ya tashi shinkafa ta tashi a yau bashi duk abin da za ka yi dai ka yi ka gama shekara takwas ne sai ka tafi kuma wani zai biyo baya shi ma ya rage nasa yi daidai ko kar ya daidai dole sai ya tafi amma wannan kujerar ta karantarwa wannan har abada ne za ka ja aya ka fassara ka ja hadisi ka fassara har abada in shekara takwas da suka wuce in an yi magana kana da damar kama mutane nan da 'yan kwanaki kaɗan suna wucewa za a ci gaba da faɗan maganar ko ba da za ka yi saboda kila kai ma tuhumomi na efcc da icpc sun biyo ta kanka ko ba haka ba allah ya sa mu dace subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh halal ne ka bayyana halin mutum mara kyau ta dalilin fatawa ko ta dalilin ƙara wani hu dalika wa huwa ahadul mawadi allati tubahu fiha al-ghaiba anan me ake cewa gulma gulma shine ka faɗa wani abu mara kyau game da mutum a bayan shi to sai malamai suka ce ashe akwai gulmar halal wacce ce gulmar halal gulmar halal ita ce an cuce ka haƙƙi kana da damar ka bayyana mugun halin wanda ya cuce ka alhali baya gurin ai kaga tana faɗin mugun halin mijinta a gaban manzon Allah eh zaka ce ai gulmarsa take a an halatta a yi gulmar mutum saboda a karbo haƙƙi wannan yana cikin dalilai da suke nuna ba gulma bane dan an bayyana mugun halin wani a gaban alkali me dalili saboda a karbo haƙƙi.